barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammacin sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wa likulli wujhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a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 وما الله بغافل عما تعملون وبنجي يساكي سوى ومن حيث خرجت فإن دبك فتو lokacin sallah yayi kake son kai sallah fa waje haka to ka juyar da fuskarka shatar al-masjid haram sakin da masallaci mai alfarma yake na makka wa innahu lalle abin nan da ake sanar da kai lal haqqu min rabbik shine gaskiya daga wurin ubangijinka wanda Allah ya saukar maka ta fuskar wahayi wa man Allah bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ta'ala bai zanto mu mai gafala dangane da abin da kuke aikatawa ku mutane ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت كأن بدك تاك فتاء لو كتن صلى يكك يسون كي فولي وجهك شطر المسجد الحرام تو كدوية تفكر كا ساتن دمسلتي من الفرمائك وتؤمنت وانا مغنى حقوقك نفرقوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام نبي شيني مكتاك أسانت يوم نقفوا كم جمالا يكرم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك Wa ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم أدك إن كنت فولوا وجوهكم شطرة تكجوية فسكوكنكو sashen da masallaci mai alfarma yake kuna mai fuskantar sa a matsayin alkibla lokacin da za ku yi sallah wannan maimaitawa da aka yi so uku sai waɗansu malamai suka ce kasancewar shine farkon hukunci da aka shafe a cikin musulunci akwai buƙatar a jaddada wa mutane shi ba so ɗaya ba har so biyu har so uku dan abin ya tabbata cikin zukatan shi yasa aka yi takrar littauki don karfafa ma'ana waɗansu malaman kuma suka ce a'a magana ta farko wajen fawalli wajen haka shatar masjidil harami na farko ana magana ne ga idan kana kallon ka'aba ga ka gata amma na biyu ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ana magana ga mutumin da yake cikin garin makka a wata unguwa daban inda baya samun damar ganin ka'aba ido da ido wajen na uku wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra wannan ana magana ga mutumin da yake sauran bangalori na duniya ina fata an fahimta wanda yake a garin da ba makka ba wato na farko idan mutum yana ganin ka'aba na biyu yana cikin makka amma baya ganin ka'aba na uku idan yana sauran wurare to wannan wani zancen da wadansu malaman suka yi wadansu kuma suka yi wani zancen makamancin wannan amma ba wannan ba suka ce na farko idan mutum yana ganin ka'aba na biyu idan mutum baya ganin ka'aba a ko ina yake a duniya na uku idan mutum ya kasance kharajan safiran mutumin da yake matafi a halin tafiya to da mu ce taukidi ne da mu ce a'a kowane zance cin gashin kansa yake yana ba da waɗannan ma'anoni guda uku da muka yi bayanin su yanzu wanne su dacewa shine malamin suka ce idza daral lafzu bayna tauhid wa tasis fal aula hamluhu ala tasis idan dai lafazi ya zanto kila ya ba da ma'ana ta taukidi karfafa wata ma'ana da ta wuce baya kila ya kawo sabuwar ma'ana to daukar shi akan ya ba da sabuwar ma'ana ya fi muhimmanci sama da daukar shi akan taukidi ke la'anna al-asla at-ta'sis lit tauhid dan taukidi ba shine asalin zance ba kawo shi ake daga baya amma at-ta'sis gina sabuwar jumla da za ta da sabuwar ma'ana shine asalin zance akan yi zance ne dan a ba da sabuwar ma'ana ba da a karfafa ta baya ba amma wani lokacin a iya karfafa ta baya ina fata mu fahimta wa haythu ma kuntum a duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatrahu ku juyar da fuskokin ku kuna masu fuskantar wannan masallaci mai alfarma li'alla li'alla yakuna lin-nasi alaikum hujja domin kada mutane su samu hujja akan ku su wane ne mutane da ake cewa kada su samu hujja akan ku shine waɗansu malaman tafsiri suka fassara su da cewa su ne wato ainihin ahadar kitab kada ahadar kitabi su sami hujja a kansu domin inda a ce kun ci gaba da sallan kallon baitul maqdis kuna sallah to da ahadar kitab sun samu ta cewa musamman yahudawa cewa ga suna kallon alƙiblar mu amma sun saba addinin mu to amma sai Allah ya canja muku da alƙibla ta wato ainihin ka'aba kaga yanzu ba su iya cewa kun ba alƙiblar su kun saba da su dan yanzu alƙiblar ma an canja muku ba irin tasu bace ba shine li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujjatun illa allazina zalamu minkum sai fa waɗanda suka zalunci nan su daga cikin su to su wane ne allazina zalamu allazina zalamu a nan gurin mutanen makka domin su ne waɗanda suka yi shirka azzulmu shine me ashirk ya bunayya la tusrik billah inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كذا الظلم شيء الشرك إلا الذين ظلموا sai waɗanda suka yi zalunci minhum daga cikin mutane su kan ko yaya sai sun samu ta cewa shi ne abinda mutanen makaɗin suka rinka cewa a tun da ma ya dawo yana kallon alkiblar mu ta makka zai dawo ma a sannu a sannu zuwa ga addinin gargajiya din na bautar gumaka din bautar lati da uzza ba dai ya zo yanzu da ba yana kallon baitul maqdis ba yanzu ya dawo a hankali zai dawo shine illal ladina zalamu sai sun samu ta cewa ko da ba su da gaskiya ba wai don suna da gaskiya ba waɗansu malamai kuma suka ce illa ɗin nan istisna'un bi ma'anar wawi an gane ko ma'anarsa li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja dan kar ahlul kitabi su samu hujja akan ku illa allazina zalamu ha kuma kar waɗanda suka zalunci kawunan su samu hujja akan ku sai to illa bi ma'ana alwawu kenan ma bil madinati darun ghayru wahidatin darul khalifati illa daru marwana kaga illa daru marwana bi ma'ana wa daru marwana wa kullu akhin mufarisuhu aquhu la amru abika illa al farqadani ay wal farqadani illa waɗansu kuma sun raunana wannan logan suka ce ba shahararriya ba ce a wajen larabci tana nan istisna'i yana nan akan babinsa ba wai ainihin ya zo na bi ma'anar wawu ba in mun dauke shi istisna yana nan akan babin su dai wallazina zalamu minhum sunu mutala fala takshawhum wakshawni to anan gurin in mun dauka a cewa mutanen maka ake nufi illal ladina zalamu minhum wanda shi ne ya fitowa zahiri a tafsiri sannan sai muka dauki istisna'i cewa yana nan a babin sa istisna'i to me yake kamata ya zanto istisna'un muttasil ko munqati ya fi kamata ya zama al istisna al munqati domin kafiran maka jinsi ne halin kitab kuma wani jinsi ne daban kaga nan almustasna min ghairi jinsi mustasna minhu ina fata an fahimta sai zanto illa bi ma'ana lakin sai dai amma waɗanda suka zalunci kawunan su daga cikin su fala taktahu mu ku ji tsoron duk zargin da za su yi su je su yi ta wa kauni ku ji tsoro da ni kada in ji Allah wa li utimma ni'mati alaikum zan tuka ni'mata a gare ku cikakkiyar ni'ima ita ce shar'anta muku abin da ya dace da ku na dokoki sawan abin da ya shafi ibada sawan abin da ya shafi ma'amaloli na rayuwa doriya akan abin da aka shar'anta muku na aqida abin da ya kamata zuciya ta kudurce wanda gaba ɗayansa wanda ya dace da rayuwar dan adam ba abin da ya dace da ɗan adam a ban kasa sama da dokar da Allah sai ya tsara masa dukkan dokar da ba Allah ne ya tsara ta ba sai ka samu akwai rashin dacewa da juna ta tsakaninta da mutane amma dokar da Allah ya tsara ita ce take dacewa da mutane wali utimma ni'mati alaikum zan suka ni'ma ta gare ku ta hanyar shar'anta muku duk abin da ya dace ga maslahar ku ta rayuwa maslahar ku ta addini wala allakum tahtadun kuma domin ku zanto shiryayyu kin fuski sallatin كما أرسلنا فيكم رسولا من ربكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون التي كما أرسلنا فيكم wato zan cika ni'imata a gare ku kamar yadda dama na aiko a cikin ku rasulan wato manzo na musamman shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan wato kamar sun fi rasulan ne kuma zo daga cikin ku mutane wato jinsin halittar ku bai saba muku ba yatlu alaikum ayatuna yana karanta muku ayoyin mu wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga munanan halaye zuwa ga kyawawa wa yuallimukum alkitaba wal hikma kuma yana karantar da ku alkitab shine littafin da aka saukar akan sa wal hikma sannan yana koyar da ku alhikma shine sunna ta sallallahu alaihi wasallam domin al-Imam Shafi'i ya ce na ji daga wajen sama da mutum daya cikin ma'abuta ilimi kai ban samu wani sabani ba dangane da ma'abuta ilimi inda duk aka kawo al'kitab aka kawo al'hikima to al-kitab din in dai manzon Allah yake magana a kansa ana maganan Qur'ani ne al'hikima hikma din kuma ana nufin hadisi an bayyana ku da haka aikin manzo sallallahu alaihi wa sallama kenan yatlu alaikum ayatina karanta ayoyin a matsayin lafazi da mutum zai iya karatu karatun zaki ku tsarkake mutane daga munanan halaye zuwa ga kyawawa daga dattinan shirka zuwa ga haske na tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna daga sako zuwa ga ayyuka na da'a yuzakkikum tazkiya din kenan wa yu'allimukum alkitaba wal hikma sai kuma ya sanar da ku ma'anar littafin da dazu aka ce ya karantar da ku lafazin sa yatlu alaikum ayatuna kenan yanzu sai koyar da kuma anasa shine yu'allimukum alkitaba wal hikma ya kuma koyar da ku sunnarsa hikimar anan kaga an ambaci alqur'ani so daya a so biyu amma sunna an ambace ta so daya domin da aka ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina yatlu alaikum ayatina ay alqur'ani shine ayatuna din wa yu'allimukum alkitaba kuma dai alqur'ani din shine alkitabu wal hikma sai aka ambaci qur'ani so biyu aka ambaci sunna sana so daya saboda shi qur'ani hidima biyu yake bukata a masa a iya karatun sa wajen lafazi a san ma'anarsa ita ko sunna abin da suke bukata a karanta lafazin a aiki la la ta'abbadu bi tilawati ba a bauta da karanta hadisi irin yadda zaka dauki izubi biyu izubi uku ka je ka tsade ko ka rubuta biyu a jikin Allah ka kai tai a matsayin ibada balaka bi kulli harfin ashru hasanat ba a yi wa hadisin manzo Allah hadisin manzo Allah sai karanta ka fahimta kai aiki amma ba a yin tilawan sai da ake tilawan alqur'ani shi yasa sai aka ambata alqur'ani so biyu a wuri na farko dan tilawansa a wuri na biyu dan me sanin ma'anarsa hadisi da aka ambace shi so ɗaya saboda dama shi ma'anar kawai ake bukata a sani ko hadisul kursi ne ya halatta ya karanta cikin sallah ka yi kabbara a madadin ka karanta fatiha sai ka ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazar za ka faɗo ko hadisi kudusi ne ba za ka karanta shi ba la yuta'abbadu bi tilawati qur'ani ne kawai yuta'abbadu bi tilawati wato kenan kaga a ce makasudi na alqur'ani mu iya sa mu kuma san ma'anarsa dan mai aiki makasudi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta ma'anar mai aiki kai tsaye ba wai mu zo muna karanta hadisin manzon Allah dan tabarruki ba don wani lokaci za ka samu hatta yan bid'a suna karanta hadisin manzon Allah amma suna ne ba dan su yi aiki ba dan tabarruki dan da an zo wani da ya saba mazhaba za ka so amma nan gurin fa ya ta karo da mazhaba mu da haka za mu yi aiki da mazhaban mu ma'ana ba ruwansu da manzon Allah yanzu sun karanta ne dan tabarruki amma ba dan aiki ba kako ba a karanta hadisin manzon Allah dan tabarruki kadai ana karantawa dan aiki ne ina fata mun fahimta amma ka karanta hadisi ka ga hadisi ka ce nan manzo Allah ya ce karatu amma kai ya ci karo da wani nasi da ke cikin askari ko lawali ko sani ko wane ne sai kuma da ya ajiye gefe guda hadisi ya tafi daga aiki tun da ya ci karo da wani nasi da fiki ga wannan ba karaman illa bace ba ba karaman hasara bace a cikin rayuwa mutum ya karanta hadisin manzo Allah ya san ya inganta ya yadda manzo Allah ya faɗa da haka ma lokacin da mai jan baki ya ce masa qala rasulullahi shi da kansa ce sallallahu alaihi wasallam amma da aka fassara sai ce ba za mu yi aiki da shi ba saboda ya saba maza ba to me amfani ku karanta shi in dai kawai ya saba maza ba sai a je shi yadda guda كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم kuma ya zo ne ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda ku kasance kun sani ba na tafasilu shari'a rarrabe rarraben shari'ar musulunci ya za ka yi kaza ya za ka yi ibada iri kaza sannan ya baku labarin abin da ku sani ba na lamurran gaibu irin wanda ubangiji ta Allah ya masa wahayinsa gaibun da ya wuce kamar labarin mutanen da gaibun da zai nan gaba kamar maganan kabari da abin da ke cikin ni'ima ko azaba da tashin kiyama da abin da ke wannan rana na hisabi da ke diddigar ayyuka da hawan sadadi da komai da komai duk wannan guyub ne nau'ika ne na gaibu da manzon Allah zo dan ya sanar da ku yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ya sanar da ku abin da ba ku kasance kun sani ba to a ce kenan in ma muna so mu samu wadatacin ilimi sai mun koma zuwa ga hadisin manzon Allah tunda shine yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun abin da ba ku sani din fa sawan abin da ya shafi ibada ko wanda ya shafi mu'amala ko wanda ya shafi aqida ko wanda ya shafi labarai na mutan ko wanda ya shafi labarai na abin da ya zo nan gaba alwa'd wal wa'id duk manzo Allah ne wayo allimukum ma lam takunu ta'lamun dan shine Allah ya ce masa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam tunda Allah ya sanar da shi ko kuma wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamun shi sa duk wanda kaga yana koyan hadisin manzon Allah Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sai kaga hujjar tana da karfi duk wanda ya nesa da hadisi sai kaga hujjar tana da rauni kamar gidan gizo gizo ya faɗa shi kansa ba da sai dai kawai ya yi ƙoƙarin ya zai yi cika da surutu amma dai ba za ta yi tasiri ba amma da mutum ya ce ƙala rasulullahi ƙauye hujjatu cikin hujjatu ta yi ƙarfi ba za ta iya turuwa ba da haka lalle mu koyi hadisin manzan Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun lalle mu koyi hadisin manzan Allah idan muna bukatar ilimi dan shine hakikalin ilimi madaransa kenan wanda babu wani garwaye a cikin an fahimta ku fadkuruni azkurku ubangiji ce ku ambace ni ni ma zan ambace ku waskuruli ku gode mun wala takfuruni kada ku kafirce mun ma'ana ku yi mun godiya cikin abin da ya muku na ni'imata abin da na yi muku na ni'imata kada ku bijire mun kar ku kafirce mu domin idan ya kasance ku godewa ni'imar ubangiji ba kun ce mata kenan kun kafircewa ni'imar kenan akwai alkufru billahi akwai kuma alkufru bi ni'amillahi kafir cewa Allah shine mutum ya yarda da tantantar Allah wajen bauta bai yadda ya bauta Allah shi kadai ba sai ya sa masa kafir cewa ni'imar Allah mutum ya yarda Allah ne kadai yake bautawa amma ni'imar da Allah ya masa baya masa godiya a kai ko yayi godiya amma da gaggiya domin godiyar da ki ta zama da gaggiya tawayayyar godiya kenan ita ko godiya cikakkiya shine da baki da zuci da gabbai ita ce cikakkiyar wato ainihin godiya ita ake bukata bawa yawa ubangiji hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wanda zai taimaka wajen ƙara fito da ma'anar wannan aya daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ana inda banni abdi bi ni ina inda bawa nake zato na shi yasa ba a so ka muna nama Allah zato an fi so ka kyautata ma Allah zato waɗanda suke murna Allah da sun munafukai kenan na billahi zanna saw munafukai kenan su suke murna zo ga ubangiji munan da ga ubangiji ka dauka in ka roke shi kai ba zai baka ba har sai in ka bi ta kan wani ka mu da nawa Allah munan da ga ubangiji ka dauka bukatan nan ka ta yi girma shin ko idan ka faɗa Allah zai biya ta yi girma da yawa munin zato ga ubangiji ka ɗauka kawai idan kai addu'a kadai ba zai wadatar ba har sai ka yi yanka don ya kamata a ce ka zubar da jini kafin a karba duk wannan munin zato ne azzani da billahi zanna sau duk su shiga cikin fadin wannan aya amma kyautar da ga ubangiji ka dauka cewa idan ka roƙe shi zai ji ko ka bi kan ba sai ka bi ta kan wani ba kyautar ta zato ga ubangiji ka dauka duk girman bukata ubangiji subhanahu wataala na iya ansa maka ita matukar ba ta cikin abin da yake addu'a ne na itidari addu'a ibtida'i ka roki abin da dama ba tsara a baka shi ba kawai mutum ya daga hannu ya ce ubangiji ka turo ni in zamani ne annabin wannan zamani <laughs> ka san an rufe kofar annabta ayi walakin rasulullahi wannan na cikin ibtida'i ta addu'a cikin addu'a kenan a turo ka annabi ina ba da an fahimta addu'a ta ta'addanci ke ita da iyaka cikin addu'a ke wannan ba shi addu'a ko kuma ba ka da aure ka ce ya ubangiji ka sa nan da wata uku ko hudu in samu da to ai baka da aure yanzu na zaka samu wata ko kuma yanzu ko kuma baka da aure ya saba sunan Allah ban kasa idan ka maka magana sai ka ce ah, ai Allah ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu mutum sadaka Allahu alazim Allah yayi gaskiya amma ka saba wa sunnar da Allah ya kurta a cikin rayuwa Allah ya zana sunnoni a cikin rayuwa dole ne sai ka shuka kafin ka girba baka shuka ba za ka girba ba dole sai ga mace ga miji kafin a samu juna biyu kafin a haihu namiji shi kadai ba zai juna biyu ba mace ita kadai ba za ta yi juna biyu ba saboda ka ka saba sunnar Allah a ban kasa ina ga ta amfani da to mutum ya kyauta da cewa don yi roki ubangiji matukar abin ana iya roƙon Allah cikin sa ba addu'a ce ta addanci ba Allah zai ansa masa dan yana daga cikin kyautata zato ga ubangiji duk girman zunubinka duk girman zunubinki kar ka dauka cewa yanzu ko ka ba za ka karba ba kamuna na Allah Allah ce kul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya bayina waɗanda suka ƙetare ma kansu iyaka kar ku ɗaya tsammani daga rahmar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ubangiji ta alana ga su zunubai gaba da innahu huwal ghafur rahim shine al-ghafur kuma shine ar-rahim a ce kar ka dauka yawan ka wai ya kai matsayin da ko ka tuba ba za a karba ba matakar ka tuba a lokacin tuba za a karba tuba a lokacin tuba kuma shine ka tuba kafin kafin ka kai gargara kaiwa gargara shine an zaro rai ya zo makogaro in baka tuba sai da aka zaro rai ya kai makogaro ba za a karba ba manzo Allah sai ya qabala Allahu malam abdi ma lam yughargir ubangiji yana karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba an fahimta ko na biyu ka tuba kafin rana ta hudu ta yamma matukar rana tana nan tana hudowa ta gabas bai ka tuba kana da lokacin da za ka tuba. su ne sun mai tubo da min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihi at-tawbatu min qarib قبل غروب قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل أن يبلغ العبد الغرغرة wanda shine taba min tsari ya tuba ku take da matukar lai bata kai gargara ba to da haka ba za ka ɗaya tsammani ba Allah ya ce ana inda zanni abdi bi ina daidai inda bawa nake zato na in yi min kyakkyawan zato sai in ba shi abin da ya ba, in yi munar zato sai in kyale shi dama sai muna zato me laifi na ciki wa ana ma'ahu idza ina tare da bawa lokacin da duk ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a zuci in ambace shi ne ma a boye wa in zakarani fi mala'in in ya ambace ni fi mala'in a cikin wani adadi na mutane zakartuhu fi mala'in khairin minhum ni sai in ambace shi cikin wani adadi na mutanen da sun fi nasu yawa kai ka ambaci Allah cikin mutane sai ubangiji ta Allah ya ambace ka cikin fadar mala'iku da kai mutanen da ka ambaci Allah cikin su da waɗanda Allah ya ambace ka cikin su na halittu na mala'iku zuwa suka fi kenan to a nan gurin ne sai masu zikiri a zahiri su ce ga babbar hujjar ita ke nuna azzikirul jama'i zikiri cikin taro da yawa ana yi da sauti ɗaya a tsare tare don gashi Allah ya ce idan ka ambace shi kai ɗaya ya ambace ka shi ma a cikin a ɓoye inda ba wanda ya sani sai ki a sirrance in ka ambace shi cikin jama'a sai ya ambace ka shi ma cikin jama'a suka ce kaga anan gurin idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu khairin minhu suka ce shine hujja ne da zikiri anan gurin Allah to barnar shine in mutum zai dauki hadisi daya wani lokaci ya fassara shi ya ba shi ma'ana ba tare da ya koma ire-iren wannan hadisin ba ko ya dauki aya daya ya fassara ta da wata ma'ana ba tare da ya koma ire-iren wannan ayar ba to sai ya samu ma'ana gutsararriya don abin da ake nufi da zikirin Allah a nan gurin ba wai zikiri na wanda muke na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ba abinda ake nufi da zikirin Allah a nan gurin ta'alimul ilmi karantar da ilimi ko kai muzakaran ilimi a kai karan kanka lokacin da kake muzakaran ilimi kake muzakaran qur'ani kake muzakaran hadisi tastazkir ma'lumatik wato kana kokarin murada'a na iliminka ma'ana ka ambaci Allah kai dai kenan sai Allah ya ambaci ka a turance ba cikin mutane ba in ka yada ilimi din da mutane a gaban jama'a ka sanar da su Allah ya ce annabi ya ce ga hadisi ingantacce hadisi za zaba yi ne ku kauce masa ga wajibi ga mustahabi ga makruhi ga haramun ka ambaci Allah cikin jama'a kenan sai Allah ya ambaci ka a fadar sama wannan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban a wani wuri wato makamanta juna wani lokacin hadisin kudu ne wani lokaci manzo Allah ya faɗa kamar misali manzo Allah yake cewa idza marartum bi riyadil jannati fartahu idan kun zo ko ga dausayin aljanna wato kada ku wuce wajen har sai kun yi kiwo sahabbai suka tambaya ina ne dausayin aljanna sai manzo Allah ce majalisu zikiri nan ma sai masu zikiri cikin taro su ce kaga mu ake nufi shi kuma hadisin abin da yake nunawa hilakul ilmi inda ake karantar da ilimin addini hadisin suna nan da yawa waɗansu cikin bukhari waɗansu cikin muslim waɗansu cikin waninsa to amma idan mutum bai fahimta ba sai ɗauki gaba ɗaya ko lafazi ɗaya wanda an kawo zikiri sai dauki zikiri da wannan ma'anar ta zikiri irin wanda yake cikin taro kaɗai sai fassara alkur'ani da ita to sai ya fassara kai hadisin da ita to wannan sai mutum ya kuskura fassara domin in har ka fassara shi da wannan fassarar abokin tambayar ka ya tambaye ka cewa to yadda wannan hadisi yake da romo na in ka ambaci Allah a inda ba kowa sai kai kadai Allah zai ambace ka a sirrance in ka ambaci Allah cikin taro Allah zai ambace ka cikin taro wannan ya zama hujja na murin kayan zikirin Allah cikin taro muna yi ana amshi shin yanzu kana da inda zaka ba mu a tarihi inda annabi ya taɓa fitowa ya ambaci Allah cikin taro ko wani sahabi sai Abu Abubakar ko Umar ko Usman ya kamata sun fi mu fahimtar roman da ke cikin wannan hadisi kuma sun fi mu kwadayin su samu darajar da hadisin ya nuna ba za ka taba gani ba inda manzon Allah ya zo cikin masallaci cikin zikiri da mutane amma kana da hadisai masu yawa cikin kitabul ilmi a sahih bukhari inda manzon Allah ya zo cikin masallaci ya zauna yana bada ilimi sa abin suna zaune wani lokacin yana bada ilimi wani ya zo ya yi tambaya manzo Allah ya ba shi ansa wani lokaci wani ya zo ya yi tambaya manzo Allah ya yi shiru ya kyale shi har sai da ya karshen maganar sa sannan ya ba shi ansa wani lokaci waɗansu mutane guda uku sun zo Ɗaya ya dan samu wuri ya zauna Ɗaya bai samu wuri bai koma daga baya Ɗaya kuma ya sa duk manzon Allah ya bada bayanin matsayin kowa daga cikin guda uku duk anan a majalisar ilmi ne ba majalisul zikir ba dan ilimi ne ke bukatar majalisi sannan shi inda ya fito da abun warawara majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina riwayar muslim نزلت عليهم السكينة wa الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده kaga da sai ce ya tuzuna kitab Allah ya tadarasuna hu bainahum mudarasa ala wazn mufa'ala tattabi wujud tarafayni fa akthar idan ce mudarasa akwai mai karatu akwai mai sauraron karatu akwai mai tambaya akwai mai ansa akwai mai koyarwa akwai wanda ake karantarwa shine mudarasa din ya tadarasu na kitaballah ya tadarasu kitaballah wa ya tadarasu suna bainahum to a wani wurin sai zo ce la yaqaudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafatul malaika sai ne yadhkuruna Allah kaga zikiri ake nufi gashi kuma shi ma illa hafatuhum malaika wa ghashiyatuhum rahama wa nazala alaihim sakina wa zakarahum Allah bi man indahu kuma riwayar muslim ce ita ma wannan din amma in ka koma wata sun ce yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum a sai yatluna wa yatadarasuna bainahum shi ake nufi anan qaumun yadhkuruna Allah ina ka tabbata duk wanda ya ce shi wannan fasara ba ta yi ba sai ka ce to kai kawo mana wata fasara da sahabbai suka fasara ba wannan ba a aikace ina sahabbai suka taru wani na ba da zikiri wani na ansawa ana bukatar ka yi zikiri da kanka in yi zikiri da kaina kowa ya zikiri da kansa shi kadai ba a bukatar sai mun yi taron dangi a cikin zikiri ba aikin gona bane ba da zamu yi gayya kowa zai da kansa shi kadai haka ake bukata daidai da talbiya da aka yi da a daga murya a cikin ta manzon Allah bai taba yin talbiya tare da mutane yana yi suna yi tare ba jama'a suna yi ne kowa ya tashi inda za mu taho nan mu biyar muna wani labbaik Allahumma labbaik muna fara mu kare tare mun yi abin da ba shi sahabbai suka yi ba a'a ni in yi talbiya ta kai ma kai taka wancan yi tafi. in ka ga kai shiru ni kuma na ci gaba in na ga na tsaya kai kuma ka ci gaba kowa na yi in daga murya in na gaji in yi shiru in an jima na huta in ci gaba da alwala ba da alwala duk zan yi har mutum mai haila za ta yi haka da Aisha ta yi igrami da aikin haji ta zo za ta yi tawafi ta samu damar yin tawafi ba manza ta tambaye manza Allah ya zan yi gaji na ya ihrami da aikin haji gajinin al'ada ya zo mun sai ya ce if'ali ma yaf'alu al-hajju if'ali ma yaf'alu al-hajju ghayra Allah tatufi bil bayti hatta tatuhuri tawafi ne kawai ba zaki ba amma duk abin da mai aikin haji yake zaki kenan za ta yi talbiya gashi ko tana da jinin al'ada ina da dawo fahimta to waɗannan matsaloli haka suke duk zikirin Allah so ake kowa ya shi, cikin ladabi cikin girmama Allah cikin ladabi cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala a inda babu kowa sai kai ko a cikin jama'a amma kai kana harka suka su suna tasu baka damu da su ba kai su ba su damu da kai amma in ka ji an ce bayyana zikiri a wurin mutane ana yi to ana maganan yaɗa ilimi kenan ilimi duk inda aka mutu su aka kirki ko mu hadisi ka kaji su ma za a zo wajen wata fasar da ba za su yadda da irin wannan fasar da suka yi ba anan ya ce wa in zakarni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu sai ce wa in taqarraba ilayya shibran idan bawa ya kusace ni tsawon dani daya shine fadin da ke tsakanin babban dan yatsa zuwa dan yatsa tsakiya idan ka miƙar da su haka shine shibir idan bawa ya bukaci ya kusance ni tsawon ɗani ɗaya ta karrabtu ilaihi zira'an ni kuma zan kusance shi tsawon mai zira'i wa in ta karraba ilaihi zira'an in bawa ya kusance ni tsawon zira'i ta karrabtu ilaihi ba'an ni kuma zan kusace shi gaba guda ne idan ka mikar da hannayenka na dama ya na hagu ya miki fatin da ke tsakanin su shine ba wa in atani yabshi idan bawa ya zo mun yana tafiya a har walatan zan zo masa da gaggawa ba tafiya ba to me yake nufi da wannan sai sai ubangiji ta ala yana gaggawa irin yadda muke gaggawa ubangiji ta ala zai kusanto tsawon zira'i a awo irin naka a awo irin nawa ina fata mu fahimta to kaga anan gurin abin da yake nunawa gwargwadon yadda Allah bawa ke kusantar Allah da me yake kusantar Allah da da'a ubangiji kuma ke kusantarsa da me sakamako sakamako lada ina fata an fahimta idan kayi zira'i da idan kayi tsani da zira'i idan kayi zira'i ba idan kayi tafiya ya shine ninninkawar lada da yake yi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ninninkawar ladan da yake yi shine abin da yake yi domin takarrub ɗinka da ka yi zuwa ga ubangiji ba takarrub ne na cinye nisan tafiya ba ka ce na yi kilomita ɗaya na yi kilomita biyu a'a at takarrub ne bi ta'at an gane ko takarrub ɗin ubangiji kuma at takarrub ne bil ajri was sawabi wal wilayati wal hifzi wal kala'at lada tsaro kariya kulawa kiwatarka da kulawa da lamarinka ina fata an fahimta to kaga wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun wani daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da na so Allah ya ambace ni na san yadda zai ya ambace ni almajiran suka ce me zai ce sai in ambace shi sana ambace shi sai me tun da ce fazkuruni kaga fazkuruni talab ne azkurkum kuma jawabu talab ne ko jazaa'u talab ne da kun ambace ni sai ambace ku ma'ana dan kuke kiran bato na fa ba zan ambace ku wa furuli wala takfurun ku gode mun kada ku ci za ku za ku bijire mun ko za ku bijire mun sai Allah ta yi يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وقت النسك إيماني استعينوا بالصبر والصلاة ku nemi taimakon Allah wajen biyan bukatunku bis sabari ta hanyar wasalati da kuma yin sallah waɗannan al'amura guda biyu da su ake cimma nasara kan duk bukata da aka sa a gaba haƙuri don saboda karka yi gaggawa ko addu'a kai kana gaggawa sai kasance ubangiji ta'ala ba zai ansa maka ba manzon Allah ya nuna ubangiji ta'ala yana ansa addu'ar bawa ma lam yasta'dil matukar bawa bai gaggawa ba shi yasa aka ce yana daga cikin rashin ladabi wajen roƙon ubangiji ka ce ya Allah an samun kafin gobe ya Allah gani anan kafin in tashi ka anshi addu'a ta wanda da rashin ladabi ne kai dai ka ce ya Allah amsa mu gobe ga dama jibi hikima ta zartar nan da shekara biyu nan da shekara uku a'a ba zai baka ma a duniya ba gaba ɗaya sai an je lahira ya baka aljanna sai ya ansa ma ta hanyar da amma in ka ce masa yanzu yanzu ya Allah kafin gobe kai wa Allah rashin ladabi ba ai wa Allah irin wannan manzo Allah ce yana daga cikin addu'ar da Allah baya karba sai dai ka roki Allah kawai ke dai ka roki Allah bukata kuma Allah na an sawa ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko ka roki abin da ka roka din nan ya baka sawawan a kusa ko a nesa ko kuma ka roki wani alkhairi abinda kake so ka samu motar shiga abinda kake so gida abinda kake so kaza ubangiji ta'ala kuma ya turo wani sharri zai fado maka da kai addu'a a madadin ya baka wannan alkhairin sai ya kare ka daga wancan sharrin sai ka rufe mota ka ga mota ba ta zo sai wallahi tun da nake roƙon Allah mota har yanzu Allah ya kare mata musibar baka sani ba wata ta roki miji yau shekara biyu tana zuwar shiru ta shafa hodar ba wanda yake mata komai ko ta dauka Allah bai kula ta bayar Allah ta sani boni wani bala'in kila Allah ya kare mata ubangiji ta ala na ka na hadisi ya tabbata cewa akwai lokacin da musiba ke saukowa daga sama addu'a ta tashi daga ƙasa sai su yi ta kasaniya a sama har ka ga cewa ba ta samu durowa kanka ba eh, musibar na son sai ta faɗo addu'ar da kai kuma ta tashi ta so kare ta akwai lokacin da kuma ubangiji ta Allah zai baka lada Allah Allah baya son ta mutum amma abin da ba a san gaggawa kar yi gaggawa rinka yin hakuri ista'inu bis sabr was da kuma yin sallah domin sallah tana ɗaya daga cikin abin da ake cimma bukatu da ita ina fata an fahimta eh, sallan farilla ce sallan nafila ce kana kokarin roƙon Allah bukatar ka a cikin sallah lokacin da kake cikin sujada don manzon Allah ya ce halin da bawa ke zama ya fi kusanci da ubangijinsa shine lokacin da bawa ke cikin sujada yace addu'a yake cewa eh, eh, wato ruku'i ku rinka tasbihi a cikin sa sujada kuma ku rinka yawaita addu'a mustajabala ya dace an samu ku addu'o'in a cikin sallar farilla ce a cikin sallar nafila ce a kiyamul laili ne cikin azumi da daddare lokacin da kake cikin sujuda kike cikin sujuda mutum ya faɗi bukatarsa istainu bis sabri wa salat lalle ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin hakuri ta hanyar abin nan gashi kana hakuri gashi kana addu'a a cikin sallah da wajen sallah to wannan sai taimaka ma sai ga har ka kai zuwa ga cin nasara eh, abin da kake nema amma idan kace zaka yi garaje to ba za ka same da kake bukata inna allaha ma'as sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri waɗanda suke yin hakuri wajen yi masa da'a kan abin da ya wajabta musu duk da san su ba sa so waɗanda suke yi masa hakuri wajen kaucewa ayyukan sabo duk da cewa zukatansu suna so kuma suna da ikon da in za su yi sabon za su amma suka baiwa zuciyarsu hakuri suka kaucewa sako tun da Allah ya haramta waɗanda suke yin haƙuri kan abin da Allah ya jarrabe su da shi na rashin lafiya na talauci na dukkan wata jarraba ta rayuwa da ta shafe su ko ta shafi ko wani nasu inna Allah ma'as sabirin ma'iyya ta ubangiji tana ta Allah na tare da su yana tare da su da ilimin su da jinsu da ganin su da kulawar su da kariyarsa ina fata an fahimta sai ce wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwat wala taqulu kada ku rinka cewa liman yuqtalu fi sabilillahi game da wanda aka kashe shi fi sabilillahi cikin tafarkin Allah ya fita jihadi ya je yaki na musulunci aka kashe shi a can kar ku ce da su amwa matattu ba matattu ne bane bal ahya'un walakin la tashurun bal bari dai ahya'un surayayyu ne walakin la tashurun sai dai ku ne ba ku san irin rayuwar ta su ba rayuwar tasu ubangiji ta ala ne ya santa ya kuma sanar da annabi ta fuskar wahayi hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim anna ash shuhada'i lalle rayukan mutanen da suka futu a wajen yaki suka yi shahada fi hawasil tuyurin khudurin ubangiji ta ala ya sanya ruhin kowane shahidi a cikin kundin waɗansu tsuntsaye kwarra korayen tsuntsaye tasrahu fil suna kaiwa su komo cikin aljanna hay su sha'a duk inda so ga dama sannan sai su su je ila qanadila mu'allaqatin tahta al-arshi tsuntsayen fa karkashin waɗansu fitulu wato kan waɗansu fitulu da ke karkashin al'arshi fattala a rabbuka ittila'ata ubangiji ta'ala sai sai ya kalle su yace da su ma za ta me kuke ya shahidai me kuke bukata فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك يا أبنجي ما يزام لوكا الهالي كابا ما أبن دبك بيوا ونمتكين هلتنك ثم عاد إليهم بمثل هذا وبنجي ساكي سوا ماذا تبغون ميكوكي بكاتا sai su sake maimaitawa Allah ya sake maimaitawa su sake maimaitawa falamma ra'au annahum la yusrafuna min an yus'alu yayin da suka fahimci matukar ba an sa suka bayar ba ubangiji ba dai zai tambaye su ba ma za ta bugun qalu sai suka ce nuridu an taruddana ila dunya ya ubangiji so muke kame da mu ila darid dunya zuwa gidan duniya fa nuqati fi sabilik mu je mu yaki mu mutu a cikin tafarkin ka hatta nuqatal hatta har a kashe mu fika cikin tafarkin ka marratan ukra wani karo na biyu ba mu da wani gori sai wannan in dai wani abu ne to duk abin da muke nema mun samu cikin aljanna amma in ka ce sai mun roka to ya ubangiji mu yadda mu gidan duniya a sake gina gangan jikin mu mu sake daukan kansakali ko bindiga ko mashinga mu tafi yaki dan daukar kalmar Allah a kashe mu a kan irin yadda aka kashe mu a hanyar farko manzon Allah ce lima ya rauna min sababi shahada saboda irin abin da suka gani na ladan da aka tabbatarwa mai shahada fa yakunu rabbu jalla jalalu sai ubangiji ta'ala ya ce inni katabtu annahum ilaiha la yarji'un na riga na rubuta tuntuni cewa duk wanda ya zo nan lahira to huwa zai koma duniya duk wanda ya mutu ya mutu kenan ba za a sake mai da shi ba don haka inda wannan ne sai dai su yi hakuri to wannan ɗaya daga cikin hadisai da ke nuna falalar shahada ke irin waɗannan hadisan ne a yau Amerika ba ta so a karanta musu saboda in ana karanta wannan akwai tashin hankali ba sa son su ji labarin yakin badar da gumurzun da aka yi a yakin uhdu da gazawatul khandaq da wane ne da wane ne ko ba sa son su ji maganar shahada saboda in akwai maganar shahada musulmi ba zai tsaya cikin rauni ba fadal mautu khairun min hayatin ala dhulli ai mutum ya mutu ya fi masa alkhairi sama da ya mutu a karkashin kaskanci ka mutu a shahada ya fi sama da mutum ya tsaya rayuwa a karkashin kaskanci da wulakanci fa in takuna al abdanu lil mautu huyyat fa qatlu mar'in fil mawti lillahi afdalu ai in dai ya kasance an gina gangan jiki ne dan ya mutu to mutum ya mutu a filin yaki kan wajen ya kalmar Allah ba ya bulala ba dan me zai mutu mutuwar rakumi a garke mutuwar kare a duji inda ake zubar da shara dan me ba gare mutu a fi sabilillah ba to ba ta kuma to dan mutum ga irin ladan da ubangiji ta Allah ke hayyawa mutane wala takunu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tashkurun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 وأولئك هم المهتدون وبنجي ce wala nabluwannakum hakika zamu jarrabe ku bi shay'in min da wani abu na tsoro wato zama na rashin security a ƙasashen ku ta yadda ba kwa samun sukunin kaiwa da komowa daga wannan gari zuwa wancan gari dan cin kasuwa ko sadar da zumunci cikin kwanciyar hankali bi shay'in min kenan wal kuma zamu jarrabe ku da wani abu na yunwa shi da ya kasance an yi karancin kayan abinci wa naqasin min al-amwal da tawayar dukiya rugujewar tattalin arziki ko ma bayan tattalin arziki na gwamnati ko na ɗaiɗaikun jama'a na ƙasa a matsayinta na ƙasa ko kuma ɗaiɗaikun jama'a ƴan kasuwa wal anfusi sannan da tawaya ta rayuka shine mace mace saboda wata annoba saboda wata kwalara saboda sankarau saboda duk wata musiba da Allah ya ga dama wanda zai ɗauki rayuwar waɗansu a ciki wasamarat da tawaya kuma ta dangin kayan noma karancin kayan abinci ka ga cewa inda da ake noma mai yawa a samu amfanin gona mai yawa sai kasance yanzu za a noma wannan wurin amma abin da za a samu bai kai ni da ba Allah ce duk zan jarrabe ku da wannan wa bashir sabirin amma kai manzon Allah kai bishara ga waɗanda suke masu hakuri su wanda ne masu hakuri Allah zai ne za a saba su musibatu su ne waɗanda lokacin da duk wata musiba ta same su qalu sai su rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu mallakar Allah ne wa inna kuma lalle mu ilaihi raji'un zuwa gare shi zamu koma subhanahu wa ta'ala mallakar ta ne haka ya so ya zartar da al'amari ta tare da mu Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah irin waɗannan suna da salawatun min rabbi wato yabo daga wurin ubangijinsu wa rahama da kuma rahama shine jinkan ubangiji wa ulaika humul muhtadun lalle kuma irin waɗannan wato sune shiryayyu waɗansu malamai suka fassara a shay'in min al-khawf wal da waɗansu abin da ba wannan ba akwai fassara ta biyu akwai fassara ta uku amma duk ba sune zahirin fassara ba zahirin fassara shine abin da muka faɗa wato ubangiji ta'ala zai jarraba mutane da tsoro da yunwa da karancin kayan abinci da yawan mutuwa da kare tattalin arziki da sauransu waɗannan ya yi alkawalin jarraba mutane jarraba da Allah ke wa mutane ba shi ke nuna baya san su da akwai waɗanda suke da jahilci in ya zo kansu cikin talauci sai ya ɗauka ya yana sallah kuma yake cikin talauci ai kamata tun da yana sallah ya samu kuɗi ita ko sallah ba nan ake biya ba a lahira ake biya da gidan aljanna da hurul ili jannatin arduha samawati wal ard wa iddan lil muttaqin ba da ne za a biya kuɗin sallah ba ko mutum yayi azumi yayi azumi bai samu kuɗi ba ya yi sallan ya hada da azumin ya hada da waye duk bai samu komai ba ko ba dauke shi aiki ba ko ma karshe ma an kore shi daga aiki ko ya je ya fada a jarba sai ga to shi ruku da addinin mai jawo masa ya rike addinin kuma sai wahala yake ta to kaga wannan ya jahilci ubangiji inda ya fahimci hikimomin ubangiji kuma inda a ce yana almajirci karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai samu kansa cikin wannan ba Umar dan Khattab bai je ziyaran Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na cikin gida kan wata tabarma da Umar ya shigo sai manzon Allah ya tashi sai Umar ya ga zanan da ke cikin wannan tabarmar ya tabar ma ta kaba har zanen da yana bayyana a cikin fadar ta sai manzo Allah ya ce aw fi shakkin anta ibn al-khattab ulaika qaumun da lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya yace shakka take ne waɗancan waɗansu mutane ne raban sun lahira aka kawo musu a nan su cinye raban sun tan aka ɗauko aka ba su a nan su cinye yace mu kuma namun yana ta ba sai sa manzo Allah ce kar ku ci a akwati na zinari ko tangaran din zinari kar ku sha a kofi na zinari ko tangaran din zinari fa inna ma hiya lahum fi dunya wa lakum fil akhirah anan kafare ne za su sha da wannan ku kuma a lahira za ku sha da wannan an haramta muku sha anan gudu zinari da azurfa kare idan mutum ya fahimci wannan za a kunna idan mutum ya fahimci za a yi wata biyu gidan manzon Allah in ja Aisha matarsa za a yi wata biyu ba a kunna garwashin wuta ba sai dai a ci dabino a sha ruwa wata amarya ka ce za ta yanzu yanzu ka ce wai wani a sha dabino dabino da ruwa dabino da ruwa wata biyu a gidan manzo Allah haka Aisha ta ce dabino da ruwa waɗansu abu suka ce ban fara koshi ba sai da aka yi yakin Khaibar shekara bakwai suka da yin hijira ba a fara koshi ba sai a yakin Khaibar ma'ana shekara bakwai din duk ana ne irin kadaran hannu ma'ana dai a sa'a baka ya fi a rataya shine abin da aka rika yi fa baya zuwa fallasa ka dan samu abincin ka cike da ruwa kuma ka kwanta barci da wurbaci bacci ya dauke ka haka suke yi ba har sai da aka yakin bar suka fara koshi yanzu duk Allah baya san su annabawan da aka kashe Allah baya san su annabawan da aka tilasta su hijira suka bar garin su aka yi kokarin kashe su irin su annabi isa alaihi salam da sauransu duk Allah baya kauna sai san su cikin wannan halin to amma abin da ake kira jarrabawa kenan wala nabul wannan alkawli ne na Allah ya jarrabe mu jarraba ba wai sai kana da'a ba kana da'a din baka da'a duk za a jarrabe ka bari ma wanda yake da'a shi aka fi jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Abu Dawud at-Tayalisi yace yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda aka fi jarraba cikin mutane su ne annabawa summa al-amsal fal amsal sannan waɗanda suke kwatanta tafarkin su sannan masu kwaikwayon waɗannan hatta yubtala ar-rajulu ala qadar dinihi ana jarrabar mutum a gwargwadon riko da addininsa fa in kana salbad dini da bala'u idan mutum yana da riko da addini ba saka sako ba jarrabar da za a yi masa sai ta fita kowa yawa kaji fa in ka rike da karfi sai a jarrabe ka da yawa wa in kana fi dini riqqa in a cikin addinin sa akwai sako sako ubtiliya ala hasab zalika sai a jarrabe ka jarraba ka sako sako ba mai sanani ba kada ya rida kar ya fasa ina sauran gaba wata gaba wata rana kai ta a baya wata rana kai shi a wajen masallaci kaga ita an baci kenan shekara biyu ko uku kullum yana sahun gaba kuma ga wata rana yana sahun baya wata rana a waje lamari ya lalace kar a je wata rana ba a sani ba gobe zai zo ma sai a jarrabi mutum gurgudan imaninsa gurgudan aqidarsa bil 'abdi hatta بالعبد 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khati'a manzo Allah ce jarraba ba za ta guce ba gabawa har sai ya zo yana tafiya akan kasa babu zunubi ko ɗaya a kansa da talaucin da wahalar da kwana da yunwar da layin man fetur da karansufa a kai ka ƙauye da faduwa a jarabawa da saki uku lokaci guda ki sha wahala ga menene duk sai kanka dai zanubin da mutum ya dauka bai sani har mutum ya rinka yawa kan kasa shi bai sani ba ta tafi ki baya da zanubi duk wannan bala'in da Allah ya jarabe shi da shi duk an kankare zanubin sa to me yana mana damuwa don ba mu da kuɗi me yana mana damuwa don ba mu da abin nan wani sai zauna baya da koko na cikin talauci kuma ya kasa hakura duk wanda ya wuce zage in ya zo da mutu ya ce ya Allah ko kamar wannan wani shi ka duniyar nan da rakiya muka yi ko kuka rako duk wannan yana cikin maganganu irin wanda ba su dace ga musulmi ya faɗe su duk wanda ya fahimci Allah ba zai faɗi wannan maganganun ba jarraba sai Allah sai jarrabe ka dan ya baka nada wa bashirin sabirin yi bishara ga waɗanda suke da hakuri don ba abin da ya fi hakuri daɗi yi bishara gare su duk kuma jarrabar da ta zo maka in kai hakuri sai ka ga budin ta ya zo watan wata rana ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت خلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج ونكت إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وكل من جد في أمر تطلبه واستسأب الصبر إلا فاز بالظفر yace na gwada rayuwa ina da kwarewa a cikin rayuwa a cikin rayuwa na samu darasi da yawa lissabar akibatun mahmudat al'asari lalle haƙuri yana da akiba mai kyau wanda mutum zai yi godiya da ya hakuri ɗin da ya godewa Allah ma da ya sa shi hakuri yace wa kallaman jaddafi amrin tatallabahu kaɗan ne daga cikin mutanen da za su yi haƙuri su yi ƙoƙari wajen neman abin da suke nema suna ƙoƙari da himma wasta sabra kuma ya lizinci haƙuri illa faza da zafari karshe sai ya ci nasara in dai kayan haƙuri za ka ci nasara in ka kasa yin haƙuri ne sai a barka a baya ragwaye su ne masu buga kofa sau daya idan ba bude ba sai ya tsaki ya tafi wani zai buga su dubu in ya san in yi dubu da za a bude sai ya kara dubu da daya sai a bude bai sai shiga ko ba haka ba wanda bai hadari kuma sai ya cikin sa Abdullahi da Abba zake cewa nukan je kofar wani sahabi cikin sabon manzon Allah lokacin azahar ga iska na tasowa inda zan tsaya a gidana in ce masa ya zo ya karantar da ni hadisi zai karantar da ni amma sai in je kofar gidansa yana barcin rana in ce kar a tashi shi in zauna ga kura ga iska ga zafin rana har sai ya tashi dangane sa ya fito ya gane ce haba dan gidan babban manzon Allah yanzu ba za ka aika mun zuwa karantar da kai ce a ah, haka aka ce mu yi wai ke wannan yanzu duk gawa muke duk wanda gani da calculator a hannu saboda sauri muke din da nan mu ga sakamakon ko ba ka bane ba الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Umar dan Khattab ko da kafin mu je kan Umar dan Khattab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi riwayar Muslim ma min muslimin tusibuhu musibatu babu wani musulmi da musiba za ta same shi fa yaqulu ma amarahu Allah ya faɗa abin da Allah ya umarce shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ya faɗi wannan kalma Allahumma ajirni fi musibati ya ƙara da wannan kenan wa li khairan minha wato yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ba ba wanda musiba za ta same shi ya wannan illa akhlafa Allahu lahu khairan minha fa sai Allah ya mai masa gurbi da abin da ya ku wannan da ya rasa Abinda Allah zai musanya maka da shi sai ya wanda ka rasa wannan hadisi ummu salma tarwaito rawaito qalat tace falamma mata abu salama yayin da abu salama ya rasu qultu sai nace ayyul muslimina khairun min abi salama yau cikin musulmi waye kuma wanda ya fi abu salama tana ga shi dai manzo Allah ya faɗa ya ce in ce kaza amma yanzu idan na ce wa za a bani wanda ya fi abu salama awwalu baitin hadara ila rasulillahi farkon gida farkon family din da suka yi suka fara yin hijira wajen manzon Allah bayan ya dawo Madina ai shine gidan Abu Salma yau waye cikin musulmai awwalu muhajirin abinda ta faɗa kenan thumma inni qultu ta ce amma tare da haka Allah ya ce a ce sai na ci gaba da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khayran minha fa akhlafa Allah li rasulillah sai Allah ya mai mun gurbi da manzon Allah daga tabbas kuwa ya bi abu ya bi abu salma qalat arsala ilayya rasulullahi hatib ibn Allah sai turo mun dan aike shine hatib ibn dan ya nemi aure na a matsayin wakili ne shi na mazan Allah haka ta ce faqalat ta ce inna li wa ana ghayurun fa amma fa amma ibnatuha fa nad'u Allah an yughniyaha anha wa ad'u Allah an yuzhiba bil ghaira to sai ta bada uzuri ta wa tana da yaya bayan tana da yaya tana da tsannin kishi bayan tana da tsannin kishi a riwayar Imam Ahmad bin Hanbal tana da shekaru wato sai ta faɗi uzuri guda uku manzo Allah ce in dai maganar ƴaƴa ne ƴaƴan ki ƴaƴa na ne in maganar shekaru ne an wa ba ne yau bane ba maganar kishi ko ya Allah ya tafiyar miki da kishi ya roki Allah ya tafiyar mata da kishi sai aka huta sai ya aure ta sallallahu alaihi wasallam to kaga anan ga wata ta jarraba wannan addu'ar ta ga ta ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها عمر بن الخطاب yake cewa ma dalla ni'mal himlani wal alawatu ni'mal imlani wal alawa madalla ban san da bai zan fasara ba da kaya guda biyu tare da na dori al himlani dai a larabci shine lokacin da ka dora wa jaki kaya ko ka dora wa doki kaya a yawanci kakan dora ne ga wani rabi a damanka ga wani rabi a hagunka wata igiya na daure da su ko taiki na dauke da su ko tali na dauke da su ko ba haka ba na nan sunan sunansa himlu na nan ma sunansa himlu dan guda biyu to a wani lokacin ba dame bane dan ba a cewa dame sai in gero ne ko masara ce ko yawwa shi yasa ni ban ce dan muna guda biyu ba ma dalla da lattu guda biyu dan kace ai laftu ya dauki duka biyu da na dama da na hagu ke ko ba haka ba kun dai fahimci yaran su zo ku fassara da duk abin da kuke so ku fassara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 al-himlan da yake nufi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun kaga nan kaya nan kaya yake wal alawatu wa ulaika humul muhtaduna kun fahimta haka umar an saba ga to kaga wannan ya nuna salawatun daban rahmatun daban rahma da rahma kowa ya san rahma jin kai salawat shine ubangiji ta ala ya rinka banka a fadar sa ta mala'ika dan salatullahi shine sana'uhu alal abdi fil mala'il a'la al'alawa kuma shine wa ulaika humul muttaqun waɗanda suna shiryayyu kaga a sakamakon hakuri sai a baka wannan sakamakon guda uku ga salawatun min Allah ga rahama ga kuma kai kana cikin yi. wa ulaika humul muttaqun sai Allah ya إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم التي إن الصفا للي سأي أتكان الصفا والمروة da dutsen marwa min sha'airillah yana cikin alamomi na ibadar ubangiji faman hajjal baita dukkan wanda ya nufaci dakin Allah aw itamara ko ya ziyarci dakin Allah domin alhajju a larabci shine alqasd al-i'timaru a larabci shine az-ziyaratu ziyaratu amma islahi kuma ibadoji ne sanannu hajji da umara faman hajjal baita dukkan wanda yake nufin yin aikin haji a dakin Allah aw itamara ko yaje da nufin umara fala junaha alaihi babu laifi a kansa ya tsawo bihi ma ko a tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu safa da marwa wato babu laifi ya sa'i an gane ko an ya tsawo bihi ma wa man tatawwa khairan dukkan wanda ya nufin karin alkhairi waɗansu malaman suka ce bayan ka yi tsawafi na haji ko na umara kwanakin da ya rage maka a maka sai ka je ka sake yin tsawafi na nafila shi ake nufi waɗansu suka ce bayan ka yi aikin haji na farilla sai ka sake komawa za ka yi na nafila na biyu da na shi ake nufi waɗansu suka ce ya shafi kowane dangin aikin alkhairi ɗoriya akan aikin haji da umara wa man a khairan dukkan wanda ya so ya ta tatawwu'i na alkhairi fa inna allaha shakirun alim lalle allah ta'ala shakirun mai godiya ne ga bawa ma'ana mai bayar da lada ne dangane da aikin da bawaye sannan kuma aliyin ubangiji ta'ala masani ne dangane da halin da bawa ke ciki sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne cikin rukunan aikin haji sannan rukuni ne cikin rukunan umara ba yadda za a yi mutum ya umara bai yi ba a ce sa'ayin sa yayi ko ya aikin haji bai yi ba a ce aikin hajin sa yayi dole sai yayi yi sawa'un lokacin aikin haji ko umara wajibi ne rukuni ne to amma a zahirin ayar fala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laifi yayi kai kawo a tsakanin su cewa babu laifi kila wani ya fahimci abin da ake nufi mustahabi in ma ka wannan fahimtar yanzu ba za a zarge ka ba domin a da can urwa ibnu zubayr dan gidan asma'u bintu abi bakr siddiq ya taɓa irin wannan fahimta ya dan ummu na aisha yace ni fa ina ganin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wajibi bane cikin wajibi aka ce saboda yace Allah ce wa faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wanda ya yaje aikin hajji babu laifi yayi ma'ana babu laifi kuma yi ne yaki shi sai fahimci lafazin a haka sai Aisha ta ce da shi inda haka lafazin Allah yake nufi da cewa zai yi fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima sai a kara la inda yadda ka fahimta ka Allah yake nufi ta ce da haka za a yi ta ce amma abin da yasa aka ce fala junaha aka ce babu laifi mutum yayi ba wai annabi nufin babu laifi ya bari a'a abin da yasa aka kawo kalmar babu laifi saboda mutanen Madina a lokacin jahiliya kanu yuhilluna limana sun kasance in sun zo ihramin aikin hajji da umara a makon sai labbaika allahumma sai sai labbaika mana su gunki da cikin gumaka sai sai mun an maka ya kai manatu wa kana manatu hazwa qudai wato dutsen gunkin manata kuma a lokacin yana girke dab da dutsen kudai wanda yake a kusa da shi ne safa da marwa take wa kanu yataharrajuna an yatufu bainas safa wal marwa to bayan an shiga musulunci an riga an rushe bautar gumaka sai da yawa kuma daga cikin musulmai da suka san cewa da an kawo gunki an ajiye a jikin dutsen safa da marwa ko mutane suna zuwa su shafa wannan gunkin don neman tabarruki to yanzu kuma duk da ba gunkin sai suke jin kyamar yin abu suna ganin kamar sa'ayi da ake yanzu yayi kama da daga hiliya sai Allah ce babu laifin ku ci gaba da yi babu da zunubi dan kun yi to kaga inda fala juna hadin da zo wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun sai Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعن التواب الرحيم التي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات للي ودن da suke boye abinda muka saukar na hujjoji walhuda da kuma shari'a min ba'd ma bayyana hu lin nas fil kitab bayan ku mun bayyana shi a cikin littafi ga domin mutane mun bayyana abin domin mutane fil kitab cikin littafi ulaika yal'anuhum Allah irin wadannan ubangiji ta'ala yana la'anta su abinda yake nufi da allanu shine at-tardu wal ibadu an rahmatillahi ta'ala a kori mutum a nesanta shi daga rahmar ubangiji don masu koyi abinda Allah ya saukar na hujja cikin littafin sa dan cimma wata manufa ta ta duniya dan kada wani girma da suke da shi ya kubuce musu sai su koye wannan gaskiya da suka sani ula'ika la'anuhumullah ubangiji ta'ala yana la'anta su wa ulaika humul la'i wa humul la'inun kuma dukkan masu la'anta suna la'anta Abu Huraira kamar da hadisi ta cikin Bukhari yace wallahi ba dan waɗannan ayoyi guda biyu ba wannan da ta gabanta illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu ba dan su ba duk hadisan da kuka ji ina faɗa daga bakin manzo Allah da kurɗe ba zan faɗa ba yace amma ina jin tsoron duk hadisin da na sani in ban faɗa ba to kar in sai karkashin wannan ayar cewa na koyi wani abu da na sani cikin ilimi ɗaya daga cikin sahabai abu dar ke cewa inda za a zo a ɗauki wuka a ɗora a kan makogwaro na na tuno ga wata kalma ɗaya da na haddace daga wajen manzan Allah ban taɓa faɗa ba yace sai na raga mai yanka faɗan wannan kalmar kafin ya yanke makogwaron na yi maza na faɗe ta don saboda yadda suke ɗaukan baya da ilimi suna jin wajibi ne a kansu idan ka har wani abu da ya shafi imani imani baya gyaruwa sai da shi aƙida ba ta yin kyau sai da shi ka haddace wani abu da ya shafi ibada ibada ba ta gyaruwa ta yi kyau sai da shi ka haddace wani abu da ya shafi mu'amala tsarin rayuwar jama'a ya shafi talaka ya shafi mai mulki ya shafi mai kuɗi ya shafi marashi ya shafi na kusa ya shafi na nesa dole sai ka faɗa abinda ake so lokacin da zaka faɗa ka kyautata lafazi wajen faɗa lokacin da kake faɗa ka kyautata lafazi kar ka yi kaushin harshe so ake yi ka isar da bayananka hujja ta taimaka a karɓe su liyahlika man halaka an bayyana wa yahaya man hayya an bayyana wa inna allaha lasamiyun ta yadda duk wanda zai halaka ya kafirce wa maganar da ka zo da ita zai tabbatar baka gajiya wajen bashi hujja ba a'a shine kawai ya ga dama ya kafirce amma ba dan ka gajiya wajen kawo dalili da hujja mai gamsarwa ba duk wanda zai yadda ya zanto ya yadda ne dan hujja ba tsorata su kai ba ba firgita su kai ba ba cin mutuncin sa kai ba wannan shi ne nauyin da ake bukata kan kowane malami in ko mutum ya koye bai faɗa ba don jin tsoron wane don gudun wane don kar abin da nake samu a wurin wane in rasa dan kar in rasa kujeran hadi don kar in rasa umara dan kar in rasa kar a zo a daina bani zakka mai kauri ko don kar kaza ko don kar kaza ko don mabiya na kasu gudu da akwai lokacin da mutum zai zanto tsakanin shi da mabiya a madadin mabiya sai masa hidima shi yake musu hidima ta yaya duk cewa mabiya hidima ba ka sani ba ga wata gaskiya ta saba abin da mabiyanka suka saba ji daga wurinka ka faɗe ta su dare ka ki faɗa su zauna to sai mutum ya ki faɗa zai ya tsare su dan kar su gudu dan kar su bari to wannan shine ha'inci anan gurin shi dan ke saurawa mutum wani abu da yawa wallahi daga cikin duk malamai da zaka ji suna raddi suna kaza suna kaza wallahi tallahi sun fi musulun abin da muke faɗa gaskiya ne amma abin da ke faruwa shine in sun faɗa ya za su cewa mabiyan yau shekara ashirin ko talatin suna ce musu kaza suna ce musu kaza suna ce musu kaza sai yanzu ka samu kansu a cikin tsaka mai wuya an riga duk abin da aka kadanda ne ba a faɗa yanzu kuma duk mutane duk malamai na sunna suna ta faɗa to yanzu su ce abin ba haka bane ba su da hujjar da za su hana mutane fahimtar gaskiya su ce haka ne za a ce su wani sun riga su faɗa to gudun kar a ce su wani sun riga su faɗa har gara su gujewa abin su ce ba haka bane duk abin da zai faru ya faru akwai daga cikin su wanda zai ce da kunyar duniya gara kunyar lahira wallahi mun ga irin wannan da idan mu mun ji su da kunnan mu yace da dai kunyata a duniya gara kunyata a kiyama saboda ka zai yi inkarin gaskiya bayan ya san gaskiya ce ba wai dan ya jahilce ta ba in ka buɗe baki kafin ka sa ya san me za ka faɗa da ya ji ka gina jumlar farko kalma ta farko cikin kowane sentence ya san ta biyun da ta uku mai kike za ka faɗa dan ya saba karantawa amma rikicin ne laifin ka kai ka karanta ka faɗa shi ya karanta ya kwanta akai bai faɗa ba yana ta albarkacin makaranta to wannan shine illar kuma inda mutum zai gane bai yi kansa gasa ba ka faɗi gaskiya don abin da zai zama jawo maka ta jawo in ka faɗi mutu ka faɗi gaskiya mutane suka ji haushi suka baje in gaskiya da gaskiya ce kuma za su dawo rana ta farko da na fara yin magana akan bin yan bid'a sallah a nan masallacin ban manta ba a cikin kwakwalwa ta yana cikin memory dina a rannan an yi cikar da ba taɓa yin ta ba a nan masallacin ba da azumi bane ba irin zuwan da nake na wajen azumi da na yi wannan wace gari da za a yi rabin masallaci ne suka ma'ana inda ina son mutane sai sun dawo da sai zo ce jama'a yadda na je din nan kuskure ne wanda ba su zo ba sai a kai musu kasu din cewa ai malaka ce yawwa mu ba san za a gyara ba tun bawo ba to ba ruwan su su tafi da suka tafi tun da dan Allah suka tafi ni kuma na tsaya a tsakanina da Allah dan Allah na tsaya ba dan in saba wani ko dan in ci mutuncin wani ba yanzu da yawa cikin wanda da suka yi inkari da ni kan wannan ba su dawo su ma sun leka sun ga abin da zai ga ba da ni to sai ne kuma amma lokaci idan wani bai leka ba sai ya rigima da kai so yake dole kai malami ka ajiye ilimin ka tun da shi muridin ka ne yayi imani da kai to sai kenan sai ka bi masa yadda yake so malam ai wazi akan kaza ai kada ai kaza kada ai kaza ai malam bai dace kai kaza ba ai ka babban haka kai sai ka kai su ka wallahi lokacin da za su kai ka kabari su yi kwana daga kai sai mala'ika ba ɗaya daga cikin su a wajen daga kai sai mala'ika da haka suka ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya da haka manzo Allah ce dukkan wanda ya koye wani ilimi ga mutane bayan ya sani uljima yawmal qiyamati bil jami min nar ranar tashin kiyama lizzami na wuta za a yi masa a sakamakon koye ilimi da haka ya'yan uwa mu tsaya mu faɗi gaskiya duk inda za ta jawo mana ta jawo mana laifin mu wajen faɗin gaskiya mu ce za mu faɗi gaskiya da zagi ko da cin mutunci in mun yi wannan kuskure laifin wajen faɗa gaskiya ga mun san abin gaskiya ne amma ba mu san dalilin da ke karfafa ta ba sai mu zo mu faɗa da maulan baka to sai ta ƙin daɗi yadda za a karɓa amma in dai mun haddace nassoshi na shari'a qur'ani da hadisi da suke taimakon gaskiya sai mu faɗa mu kyautata lafazi shikenan wanda ya karɓa shi shikenan wanda bai karɓa ba bayan shekara ɗaya shekara biyu kila daga baya zai fahimta bayan shekara uku bayan ya gama zagin ka daga baya sai fahimta akan gaskiya kake in dai don Allah yake zai dawo kan gaskiya kuma ba sai ibn sai daga wurinka in ya kiri daga wajenka fada, wa ne faɗa wanda ba ya faɗa kana kullun da cewa dole sai ni zan yi magana sai wanda sai wanda zai magana sai dan gidan wanda zai magana duk wanda ya karanto Qur'ani da hadisi a bashi dama ya faɗa ba a san ba wanda Allah zai san wa albarka a karba amma idan mutane suka ce dole sai yan gidansu sai malamin sai almajirin ka ne zai faɗa sai muridin ka ne zai faɗa sai dan gidan ka ne zai faɗa sai dan ka zai kaza sai dan ka zai kaza kun kudin da ne addini inda haka ne da halifofi guda hudu cikin su waye da na annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan sako guda daya da sai Allah ya kaddara wa Abu Ibrahim tsawon rayuwa dan ya gaji manzon Allah amma ba gado bace ba ilimi ne wanda ya koya sai ya gaji an ko su ba gaji ilimi ba Allah gane da mu illal ladina tabu wa aslahu sai fa waɗanda suka tuba suka inganta aikinsu su suka gyara barnar da suka yi a baya wa bayyana suka bayyana abin da da sun koyi fa ka atubu alayhi to irin waɗannan tabbas zan karɓi tuban su inji Allah wa ana tawwabur rahim Allah yake ni ne at-tawwab mai yawan karban tuba ar-rahim kuma mai jin kai abin da muka faɗa nan dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi jibi idan Allah gobe da a tsari za a yi lacca a makarantar Shehu Garbai wadda malam Madu Mustafa zai yi ni kuma zan yi taliki ta matan aure amma goben akwai jarrabawa da su kan makarantar za su yi a wajen da haka sai bibi za a yi lantar da safe karfe goma ta shafi mata kadai malam madu mustafa zai ni kuma zan yi taliki da an tambayoyi in Allah ya kai mu sannan kuma akwai ziyara da zamu kai prison idan Allah ya kai mu nan da wani kwana da zamu faɗa muku nan gaba saboda haka ana neman taimako kamar da mutane suka saba taimako na sutura taimako na kayan abinci kayan maza kayan mata da sauransu duk za a iya kawowa a nan masallaci Allah shi ba da ikon taimakawa wa alaikum wa rahmatullahi wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin